أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين ونعوذ الله سبحانه وتعالى ya sake haɗa mu a wannan rana ta biyu ranar alhamis rana ta da ce mana a cikin sufaye da kuma auna so a ma'aunin shari'ar musulunci shine littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau kuma ashirin da hudu ga watan rajin na shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi da sha tara ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin jiya mun kawo ayoyin da suke tabbatar mana Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ne da za'isa amma ilminsa yana ko'ina ba wai Allah ne yake saukowa ya kasance tare da mu shi ne ma'iyyatu zaɓin tarayyar Allah da mu tarayya ce ta gani ta ilimi ta sami abin da muke yi ta kallon abin da muke yi abin da muke yi ba wai idan Allah yake yana tare da kai wato ya kasance tamkar inuwarka in ka shiga inuwa ka tana binka in ka tsaya ta tsaya in ka zauna ta zauna in ka kwanta ta kwanta in ka miki ta miki ba irin wannan tarayya ba ne an da sarki yake tare da mu shi a da zafin su da ɗayansu, ya ke ji ta a kan kashi da babu ne abin da ke zagaye da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yau za mu kara bayyana sharhin waɗannan ayoyin da muka karanta na farko su ne alamtara an Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa raji'uhum wa khamsatin illa huwa sabiquhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إنه بكل شيء عليم آية تطار عليم تقارد عليم في كل شيء عليم wannan duka ma'iyatu ilmi ne sai aya ta biyu a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ardu fa idha hiya tamur am amintum man fi sama'i man fi sama'i anan ba cikin inda ba cikin sammai bakwai idan da suke halittattu wanda Allah ya halicce su sammai bakwai ba wai cikin sun Allah yake su suka kwaɗe da Allah ba. Amintum man fi sama'i aw man ay man fil uluwi wanda yake can sama kawai wanda yake can sama sama da sammai sama da dukkan wata halitta الظاهر الذي ليس فوقه شيء malam ya ce wa hadhihi ayatu karatun mu yau kenan Wannan ayoyin da mun ja yanzu to karfiru suna tabbatar mana uluwal haqqi tabaraka wa ta'ala suna tabbatar mana ɗaukaka Daukaka, na Allah maɗaukakin sarki da yake da ita وأنه فوق جميع مخلوقاته من الجن والإنس والملائكة والسماوات والأرض Allah maɗaukacin sarki yana sama da dukkan waɗansu halittunsa, kama aljanu ne mutane ne mala'iku ne sammai ne kasai ne, Allah yana da su Allah ne a zagaye da dukkan halittarsa, amma da zagaye da Allah. no no no Allah zai ce zagaye da kowa akwai warada fi sunnati nabawiyya ya zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an muawiya ibn al-hakam daga muawiya ibn hakam as-sulami an arada an ya'tika jariyatan ya so ya enta wata baiwan shi wata shi wannan muawiya din sai yake bari ya mata jarabawa in ta ci jarabawa sai ya enta ta kawai sai ya ce kuntu sai na ce ya rasulan ba ya manzan Allah aka da a hakiku ha shin ba zan kyanta wannan baiwa taron ba da ita bi kala ita bi biha Allah sallallahu alaihi wasallam kawo mun ita kawo mun ita baiwa fa ataituhu biha sai na kawo masa ita a kala da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ya wuce jarabawa ta yake aina Allah ya tambaye wannan baiwar ina Allah yake kala sai ta ce shi sama sama yake kala sai manzo Allah ya tambaye ta to man ana waye ni kala ta rasulullah sai manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam قال سي من قال فصلت معاوية إيه كاش جربوا أعتقها فإنها مؤمنة فإنها مؤمنة wasu wanda bai yarda cewa Allah a sama yake da zaki zama ba mumin ne shi mai cewa Allah yana ko ina yana ko ina sai da aqidan yan wata fil wujud yan wata fil komai ma Allah ne duk da ka tafi Allah kai ma in ka tafi Allah ne ka tafi da kanka ina fata an gani saboda haka ko kishi ka bauta wa Allah ne ko dutse ka bauta wa Allah ne ko kifi ka bauta wa Allah ne saboda Allah yana ko ina yana cikin ko ina haka kuskure a ce wannan baiwa ta ci mutum a kira da tauhidi ko ga ai bai ba wa rufa fa'ilin kan su wani ya ce yayi azumi yayi yayi tambaya Allah Rasulullahi amara ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya umurce mu an nukhatiban nas ala qadri uqulihim bari sai wa mutane magana daidai hankulan su wa man yutabi hadhihi alqa'ida ma'a al-jama'a hadhihi al-jariya wanda duk zai tabbata wannan ka'ida irin wanda Allah ya tabbata kan wajen bashara wa annahu qabila ijabata manzo Allah ya karki ansanta لأنها لا تدرك أكثر من ذلك mata da wani shi banda Allah yana sama sai kuma manzo Allah ya iya ilmi da kenan wal kitabu idi an godiya ha to mata mawallafi littafi da amsa kamar haka ala hada su'al ay anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da nafsal ma'ana Allah ya karfafa irin wannan ma'anar fi uku ba a waɗansu hadisan daban kullum hadisai idan mutum ce hadisai idan mutum zai rika kalla yanzu ko kula irin menene banakula na hadisi da sa'in nan mutum kullum ita ɗaya yake sa haka ya kashe ɗaya ya sa ɗaya ya kashe ɗaya da hangi ya ga abin da yake hangen jiki ba sai ya ƙara menene sai dukkan su ya manna su a idon biyu mutum zai manna su guda biyu to za su haɗu masa sai ya haɗu a gida yake nesa da kyau haka kasoshin ƙur'ani haka ayoyi haka hadisi shi ce ke hadisi guda ɗaya mutum zai kalla kawai ya yanke hukunci wani bai haɗa da kawai hadisan ba to mutum ba zai fahimta ba zai fahimta ba sai fahimtar shi ta to masa amma saboda wani cikin bayanin wannan hadisin da suka kalle shi shi kaɗi cikin bayanin shi cikin waɗansu hadisan wannan ayan da ka kalle ta fito ƙarin bayani da fassarar da yana cikin wata aya to sai mutum duk abin da zai saya haka ya kalla duka ko wannan hadisi ya zo mujmal ko wannan ya zama to mu fassar ko wannan ya zama to musla wannan ya zama to muqayyad ko wannan ya zama to am wannan ya zama to menene ha ko wannan ya zama to zahir wannan ya zama to mu'awwal duka ne ka har haɗa ka har haɗa su sai su ba ka mene sai su ba ka ma'ana sosai wannan hadisi sun ba kimiyya ce ai wannan ba baiwa Allah kuma manzo Allah ya maka magana ne kai gurgurdun hankali da fahimtanta hankali da fahimtanta wai bai wuce cewa Allah yana sama sai kuma manzo Allah ne shi da aka ce a'a ga amsa ya zo a waɗansu hadisai daban wanda suke tabbatar da wannan ma'ana min ha daga cikin hadisai akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fi yawmi khutbati arfa fi yawmi fi khutbati yawm arfa kubar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar arfa me yake yake wa taraktu fikum na bari a tsakaninku ma lan tadillu ba'di wanda ba za ku taɓa ba a bace ba bayana ba in ta san tumbi ba su kun yi riko da shi wato na bar muku abin da in kun yi riko da shi bayana har abadan da ku ba za ku ɓace ba da farkon kitabun lahi littafin Allah nan antum tus'aluna anni za a tambaye ku ta ƙila da ni wani kafin ya ya ko haɗa kasuwa ko kuma tattauna a ofis Muhammad mutum kuma bayanin Muhammad ya yake ya yake wa an tutus aluna anni wata iya a tambaye ku gani gani amma antum fa'ilun me za ku ce za ka tambaye ku gani da sako na Kalu sai sahabai suka ce, nashhadu annaka ballaghta muna shaida da ba da shaida ka isa da dukkan sakon Allah wa addaita kuma ka sadar da dukkan amana wa fahta kuma ka yi wa dukkan al'ummanka nasiha kuma a nan nasiru an da kan ballakta wasu an isa da komai kuma manzo Allah ya san da amana yi nasiha ba da ya Ka kaga ashe annabi ba wai ya mana magana a kalma da komai da annabi ya zazzage mana shi duk wani saƙon da aka turo shi na Qur'ani da shi suka annabi ya gama zazzage shi gaba ɗaya duk wani ilimi duk wata sunna duk wani hukunci na shari'ar musulunci sai da annabi ya zazzage mana su gaba ɗaya kafin ya mutu ba abin da ya ƙoyi menene za a ce wai manzo Allah ya ɗan je hukuna wani abu ɗan daidai da hankali mu sai ya janye sauran ina da aka yi haka ai Allah ya ce kamar su ku biyu an kammala muku komai an kikita muku kowai, sai ku yayin isarwa ku riƙa a karantar da mutane gurgudun gurgudun ku fara gabatar da abin da ya fi muhimmanci kuma da wanda yake biye da shi su ka kafirci ka je musu wa'azi da gongo mai alwala za ka je kai alwala za ka nuna musu da yi ake alwala da yadda ake sallah ko za ka fara su zuwa ga tauhidi ne ha zuwa ga tauhidi da la ilaha su bar wannan shi bar wannan shi tukuna su yadda da Allah su bar wannan gumakan su bar kayan tsafi da suka yi imani da su duk su aji su kakkace su su kakkace tafaci su yadda guraye su yadda layu su yadda tambu, su yadda wani dodannin su da menene duka a kawar da ita wannan shirka tukuna sannan kuma a zo a kawo musu sallah amma sai daga zuwa da awakar fara sallah ta su sun iya alwala tsaf koya musu alwala amma babu babu tauhidi kullum ka je ka fara musu limanci sun ki sallah da li da babu tauhidi me aka yi me aka yi ya kuma ya alwala ya sallah ya koma kun eh, eh, dodon shi ya koma wajen shi yana neman ruwa yana neman kariya yana neman arziki yana neman aiki ba aiki ba sai a fara raba su da shi duk waɗannan to ai kiyari sun waɗannan sai a zo a kawo musu sallah da sauran hukunci hukunci ibada masu Allah ta kala bi isbu'ihi sai ya daga ya shi sama a yar manuniya sababatu ana kiranta a sababa wato mai dawo sababi shi da larabar su ce masa sababa da sababi na fata an gani ka nuna ya yatsa an nuna ka zama so sababi sai ka yanzu ana bugawa a ƙasa. Kuma kake nuna yatsa? Ni kake nuna yatsa? انت يا رب بيدي فات عداني فوق نعم كده ضربت في السماء السبع كما زعلت يا ابي يا طن في السماء تقرا الى السماء تلقى يا طن ما يلون يا طن يا سبع وينكفها الى النار بلا نور اللهم فشل اللهم فشل اللهم فشل لا ينون علم ai sai da ya nuna ya tsan sama sai Allahumma ya Allah ashhad ka shaida da Allah yana cewa ne annabi ce Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad kuma annabi sama ya nuna sama ya nuna an gane ka ai shi ma da inda yarinyar take fi sama'i Allah yana ta sanar manzon Allah ya nuna shi da shi Allahumma fashhad Allahumma shahad Allahumma shahad Allah ka shaida Allah ka shaida وكذلك قوله حتى صلى الله عليه وسلم yanzu ba za ku yarda da ni ba ba za ku amince da ni ba wa ana aminu man fi sama'i ni ne amintaccen wanda yake sammai amma sabbai ba da ni wa ana aminu man fi sama'i ai wa ana aminu man ala sama'i fi aminu ana an akatu fidu al-ulu ne suna gurbin waɗansu ثم سوى إلى السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوى إلى السماء أو أي على السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم manzo Allah shi ba za ku amince mun bai ba za ku yarda da ni ba in faɗa muku ni manzo ne kuna ƙaryata ni ya fa kafin musulunci na kun la ilaha illallah fa ana kira da al'ami ko ba haka ba al'amin amintacce mai gaskiya yanzu ne kuma don nazo zo da gaskiya da la ilaha illallah yanzu ku ba amince ba ku an gane ko yanzu ku ba amince mu na ku ba alhalin ni aminu ma ce sama ni da amintaccen Allah da yake sama wanda dai hujja ta ƙara nuna Allah yana sama da zakin sa ba wai cikin sammai din nan ba kai halittattun nan ba a a ah, illa ma sha Allah wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sake faɗi irhamu man fil ardi ku tausaya ma suke doron ƙasa ko na hamama wanda suke doron ƙasa yar hakukun man fi sama'i wanda yake cikin sama kan sama zai tausaya muku kuma ku yi da da ku rahama wanda yake ta sama da ku shi ma muku rahama ana ma'ana qawlu salih ba wai maganin waɗannan magabatan mu na tarkatu tana cikin ai annan la tabaraka samawa ta samawatihi yana kan amansa haka mustawin ala arshihi yana mai daidaito a kan arshinsa annahu ba'idun an khalqihi Allah yana yin abin da suka wata halittarsa ina fata an gane ko kuma da yake Allah ya akan al'arshi ba irin daidaito ba bane yadda mutum ke zama a kusa ya daidaita jikin shi na sama mai ni yanzu na yi a kan kujerar na daidaita sai da jikina ya ya sauka a kan kujera aka samu jikina na taɓa kujera tun da aka ce Allah yana yi a kan al'arshinsa ba wai Allah ba ne ya zauna a kan abinaki shi kan tatsin yake ɗauki da Allah yadda Allah baya buƙatar wani abu yanzu samun kuma buƙaci wani abu da zai tokare ta kafin ta kai suna fata amma kan bai ta suna ta ake ta kawai sama ta ake a kan ne to shi Allah ya zama da kashi ne yake ji a kai amma la yalzum min zalika almama ba wai yawa ya tsara eh, shi Allah ya manne ya suna manne yana manne da shi alƙarshi shi ma alƙarshi yana manne da Allah yanda mutum yake zuwa akan kujera akan kirisi ta haka bane shi dai ya yi sakilin a kai kuma eh, insha Allah shi na yi sakilin a Kaduna in na yi sakila a kudu in sha Allah zan mutu gaisa. ya sakila ne ki zauna kan Kaduna a'a misali yanzu ba na Kaduna ina ku yi relocation to idan na yi sakila a Kaduna na? to ina da ita ko ya da ita to shi da kai yace in ya daidai ka akan al'arshi ba wai yana nuna cewa yana yawa ita ka ta gane yawa ko ko ku ci ko fa in ba in ba mu dauki ba fa mu zagi dan in nan za ku zauna a kanmu za ku saka mu za su zauna a kanmu zama ne za su yi a kanmu suna abin nan ko kawo kafar za su zo su su tace mu haka to ya abu yake da aka ce lalle wanda ba za su gaskiya in ba mu zaji dan tsinsunan nan za su zauna kan mu fa zama ne za su zo su zauna a kan mu kaman na haka ko takewar za su zo ne gaba ɗaya kawai a taure mu a ledar su tace mu haka idan ba wannan ana iya kaɗan shi mu imu muna iya faɗan shi amma ba za mu ba wai muna nufin takewan ga muna a ƙarƙashin sun take mu ko kuma sun zauna a kanmu haka to ya kamata da Allah mutum har ya ce sai ya nemi ya Allah yi da Allah ya fi ƙarfi da mislihi shay'un ina fata an gani ko kuma cikin kan Allah wani abu ya gagare ka fahimta halitta da halitta ma abu ya ta to ya za a ka nace shi ko san mahalicci ko kuma ka san mahalicci daban da abin halitta ina fata an kai ka so mahalicci da ban yi da abin halitta ta ya za a ka nace sai ka san na Allah ka yadda Allah ya daidaita wani irin daidaito daidaiton da ya dace da shi kuma ba tare da an kamanta shi a cikin irin daidaiton wani akan kujera irin kaza yadda kaza ya daidaita shi an ba abin ka misali da shi in ka ce ya daidaita tun da yake ya daidaita mu shi a ya daidaita da ya daidaita ban taɓa ganin shi ba ban taɓa ganin mai kama da shi ba domin ba ka buga misali da abu ka ce ga yadda yake sai ka taɓa ganin shi ko ka taɓa ganin wani mai kama da mai kama da shi mai kama da shi yanzu na wayan zakaran Tekno ne wani abin nan? Fobi. ɗanɗo ne kobo tiri wannan na gan shi na gan shi na gan shi yanzu duk inda da zan ci ɗanɗo kobo tiri na san shi zai yi bayani shi zai yi iya bayani shi ga yanda shi ga tsawon shi ga kalan shi ga yanda shi ga ta inda ake kulle shi ne ya shi wannan bayani don na gan shi Allah wa mutum sa ta yi yake ya ce da hannu ya hannun yake ya ce da ido ya idon yake ya tsace ya zuwa ya zuwa yake ya sauka ya sauka yake sai ka ce an taɓa gani shi ba in an ce maka ya yi ki ka ce ba taɓa gani shi ba amma ya faɗa ko haka ba yawa yanzu idan wani ce ya mutu ko ba su zalin ga can ya sai ko ba su ni ba taɓa gani ne shi ba ba zan iya ce ai ai ai ko ba su ga yanda yake ga yanda yake da ya sana kuma bayanin irin nashi hundred fasi don na ga mai kama da sadari mai kama da shi to shi Allah ba ka taɓa ganin shi ba mai kama da shi ma ba ka taba ganin shi ba ta za a yi bayanin shi sai su ɗan shi shi dan dalil sai sa Allah ta kaga mai kama ni ɗaya ne ni tilo ɗaya ne ne kawai dan dalil ban haifa ba da Allah ya haifa muna iya shahidan amma shi ba ma iya mun yanke hukunci shi ai yadda aka yi ana kama da uba da za mu iya ga yadda Allah ya shiga da dalili ga dan shi sai ɗan yana ɗaukan uba wani shi ban ma haifa ba walam yuna shi Allah ba a da yana da mahaifi shi Allah ba mu gani shi amma muna cikin mahaifi za mu iya cewa ai Allah ga yanda yake ga yanda yake duk da ga yanda yake ga yanda yake ai ba a raba da da uba wajen kama ai mutum da ka ta da haifi ai ba uban ki nan to bai da uba ta nan bai da ta nan na aikakan nan ba alaƙa ta jini da dangantaka sai ka da wani ya ma ba da wani amma abu ba ma shi indiya ne ina ka gan shi indiya ne amma in ka ta hita yana ma kama da wani abu. kawai tarin ne kawai alaihi lam yakul kulla hukufuwan ahad mai kama da shi man babu ma shi ku ban ba kan duk inda aka tuna mai kama da to ta ya za a tabbata misali da shi in ba neman jafa'i irin na mutane da neman tone-tone da suke kawo mana corona. Ɗan irin wannan sun ne wannan Allah da makarantarsu. Allah rufa asiri Allah rufa ta ta ta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya ba da misali Allah nan a sama yake yayi sakilin irin yadda ya ce da zakinsa kuma da zakinsa da kuma a can amma iliminsa da sanin abin da muke yi da kallon abin da muke yi da jin abin da muke yi yana yana tare da mu da yake jin mu ke jin wanda yake jin mu da yanzu mutane miliyan za su yi a cikin sakon ɗaya su buɗe ba shi koyar mutum da yare da bin kula ya ji kaga mutum sai ta surutu sai na magana su an da da kuma shuru ku ba mu muji kuma mu sai an kawo taimako a yi shuru don mu ji na wani to shi Allah ba haka ne kai wani surutu wani yayi magana wani abu yana ji wani yana ji na ƙarƙashin kuma ta ɗaya sama ƙasa ta har ƙasa ta abin nan yana ji na sama yana ji wanda suke cikin ke duk motsin wani kuma Allah ya ji duk motsin wani Allah yana ji saboda haka shi ya dace ka kira yanzu ka samu gudunmawa yanzu yanzu saboda Allah baya bacci jangadi baya ɗaukar shi bai ci bai sha bai bukatan komai bai gajiya bai gajiya amma idan kace za ka kira wani abin halitta nan kace nan bakin titi wani abu da same ka ka kira wani shehi da gudan su wani kasa ka kira sunan shi kuma ya kai shekara da yi da rasuwa ina so a kauli a kan da shi a kan a kan da kasusuwan har ya fito ya hau mota ko jirgi ko ya fiyo iskar Allahu a'lam ya zo ya kashe maka wata mota da za ka kane nan domin motar ta zo ta ke Hussein ta zo soka ta kira shi amma kafin ta a cikin kana so har halittar ta da inda ke samu da kibali ya kalle ya zo wataƙila mutum goma sun kira shi irin wannan sai ya ƙara zuwa wajen wa tafi ya ji ruwa kuma mota ta tsaya eh? ta ta amma kana kira wanda yake san idan har ka kira shi ya zo to ba mutum ba ne A gani ne akwai abin da kake ne to amma shi Allah mai zai ce kun kawai fa yakun da mu mai shi inma amruhu za a shai a kan yaku da lahu kun fa al'amari Allah idan yayi nufi kan wani abu ko abin nan kawai kasance kawai sai abun ya kasance sai ka ji da su mala abu abu da suna faduwa ne ko wannan shi ne ko Allah kenan subhanahu ta'ala mubayinun an khalqihi ya da halittun sa yin saka mislihi shay'un ba a kamanta Allah da komai sannan kamanta Allah akwai akwai misliya kamanta Allah da wani abu a samu 100% komai Allah ba da ina da shi ba a samu yanzu ana samun tagwaye kagar tsawonsu da kamanninsu ɗaya da ƙirƙen gida masu iya bambance su wannan shi ne almetro da ka samu big biro big biro big a cikin kwalinsu da ana idan ka taɓa ɗaya aka rufe aka ce ka dawo ka nuna wanda ka taɓa saboda tsawonsu da abin nan ɗin su ba wani da zai yi da laifin ai na da kusan shi an dogon da ya kan shi bairo suna jin su hamsin ne a kwali ko shi bairo duk suna kama da juna an yi ta wannan aka da aka tsawon da ba za su ta nuna su ba to wannan shi ne ake shi a jislu abu ya yi kama da juna hundred kafin babu bambanci shi ne a jislu a shabahu kuma kama shi ne a ɗauki wani ɓangare wani yana kama da baban shi amma tsawon ne ya ɗan ƙarfi shi wani yana kama da wani a mutu babu shi a fuska ba a ɗaya zan a tsawo ba a jiman jiki ba yake a fuska kawai wani ya mu kama da wani wallahi ame a tafiyansu kawai a tafiyansu wannan shine na shabiha a shabihu shi ne mutum ya ɗauki waɗansu a amma ba 100 ba 100% ba su yi kama da murya amma a tafiya da su amma mislukin nan 100% ba za ka iya iya bambace su ba ka taɓa iya bambace Allah shi ne ake ta la shafi lahu wa la mutila lahu duka babu da Allah a cikin ma babu shi Allah wahidun ahadun fardun ɗaya ne aiki kilo ɗaya yanzu idan na ce abin bayro yana tsakani ne ina haka yana tsakani ne yatsu yana tsakanin yatsu kaga ya nuna dole kawai bangaren bayro nan yana taɓa yatsa na bangaren nan yana taɓa yatsa na sai idan na ce kaduna tana tsakanin da abuja kaduna tana tsakanin kano da abuja Kayan zamul al-mamasa la a wani ɓangaren kaduna yana taba abuja yadda bayro na yake yanzu bayro yana tsakanin yatsuna a gani amma akwai mamasa muna taba ne juna kuma idan aka ce kaduna yana tsakanin kaduna tsakanin abuja da kano dole bangaren shi nan ya taɓa Kano bangaren shi nan ya taɓa Abuja to shi shi ne idan ka ce ya qulubul la qulubul ibad bayna usba'ayir rahman ya tsun ya duka kan bayi suna tsakanin ne ya tsun Allah in Allah ya juya haka shi nan sun bai so mutum da imani ba ya juya zuciya nan shi da kuma ta ya muqallibul qulubi ya Allah mai jikin tabbatar da namu akan mene akan imani to Allah ba wai yana nufin zukatan suna tuba da yatsun Allah ba dole suna tuba yatsun Allah ba ne kamar yadda za a ce wata da kaduna yana tsakanin abuja da abuja ba dole ba wani bangare ta kaduna na ta a kano wani bangare da ta abuja Allah ya shi jijiyo ya zuwa ta'i suna tsakanin hannun yakun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai jujjuya zukatan ya juya su ta fafi ta shi ta ya ga musu alhamdulillah su mai nashi alkhairi ya juya su ta fafi su abin nan direction shi ta musu ga duk da ka buga ka ja aya ka ja hadisi sai ta ke ji kale shi kawai sai dai kawai mai wa man lam yawa wa man yuzlil lahu kawai fala hadiya lahu to komai na Allah ba wai dole ba sai ya taba abu ya manne eh, wannan ya manne da yake zama a kan kujya Allah shiri Abu Ba'idun Allah ne yake da halittarsa ko da kaji an kira shi kan alƙarshi ne yake kan alƙarshi ba wai suka mali da ba ne bal inna ba'iyata Allah bi khalqihi tarayya Allah da yake da mutanensa inna Allah ma'al mu'minin inna Allah ma'akum ba ya kulmi na jarka za su illa huwa ma'ahum tarayyar nan da Allah ina tare da masu ganawa in ɗaya ne in su biyu ni ne na uku in su uku ne ne na hudu ba wai tarayyan lokacin da suke abinci ma kai ya sauki yana tare da su ba a'a anan alal liqatihi bi ilmihi ilmi da sanin abin da ke gudana ne a wajen wa qudratihi da ikon sa in ya ga sai ya kanta bala'i anan ko ya ta haɗin mutane wa ihaqatihi kuma Allah komai nashi yana zagaye da ɗan adam da dabarar da duk tunaninsa inna umuri lati la yumkinuha illa al-jahidun wannan al'amura ne ba mai musu su sai kan sun fara zaune tsaye masu musu dalilu والدليل على صحة المعنى دليل bisa ingancin wannan ma'anan shine qaulullah ta'ala huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru والباطل وهو بكل شيء عليم عليم din ana nuna maka shi ne na farko shi ne na ƙarshe shi ne a can sama a zahiri shi ne a can sama a zahiri amma duk da haka ce yana can sama da babu wani sama da shi yana can ƙasa da babu wani can ƙasa da shi shi ne farko a ta can da babu wani kafin shi shi ne na ƙarshen da babu wani bayan shi ta can amma duk da haka bi kulli shay'in ali mun da kuke da kuma san da shi cewa shi Allah babu ne abu bai hana shi ya san abinda kuke magana kuke kuma ya san shi to kun gama iya to ilmin ne shi an kasa shi shi yayi kai to ya yi samun information game da shi bai san komai da bane ba wani ma sai ta yi tafiya da shi da shi ba ne tafiya ran laraba ne sa ina har isa a ah, zamuwala zamuwala zamuwala nan da abuja ma in ka ji mai nisa mai nisa Kuma ana ne sarki zai wala saboda sanin abin da zai yi yanzu ba ta da shi ba ta kusa ka sani ba ta gani ba ta leka da ne yake yi ba ta shi me yake faɗa tun da nan in ta fi zariya shi kenan to kuma rizai ta zariya ko jaji a shi da mun more ya abin da zamu kaza kaza mun dauke abin da mu ɗauka. to shi Allah din sai aka nuna maka irin nesa ka da yake da shi din bai hana Allah kuma yana ilimin sa abin da kake kuma yana a kanka a lokacin shi yasa da manzo Allah ya bayani irin yadda Allah yake nesa yake tilin can sama kai sai ya rasu da irin wannan Allah in za mu rika mu shi wannan dukkan da ke tsakanin mu da shi in za mu rika bukatun mu mu rika kuka yayi alaka wa idza sa'alaka ibadi anni inni qaribun eh kuma ku yi tsammanin cewa wai don kace ina nesa za ku kira ni ba na ji fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idan duk lokacin da mutum ya kira shi a jiki kuma zan amsa masa amsa masa ni ne ni sa irin nisan da za a tafi ba a ji da magana ko ba a ji kira ba kun san wani hanci in yan nisa ba wato shi Allah ba haka ba yana nesa da ba abin da ke gudana iliminsa da sani da kallon abin da kake da jin abin da kake faɗa da sani abin da kuke saka yana wajen Allah kawai yana wajen Allah yana fi duba nan هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش Allah shi halitti sammai da kasai fi sitar ayyami cikin kwana nawa wa matan da huma kenan ya halitti sammai cikin kwana biyu kasai cikin kwana biyu a cikin ke tsakanin su cikin kwana biyu to bayan Allah ya gama halittar sammai da to sai ya zaɓi idan zai saki ne ta a yi kwata a lagos ne ko na najeriya da ba sai kawai ya zaɓi ina ya dace kawai ya kai da shi ya kwata inda za a shugaban ta ba da shi zai zaman to wani a inda abin da suka zaɓi a abuja to shi yanzu allah ya halittu kan mai da kasai Ya babu su da halittu abin da ke tsakanin su ya babu su al'arshin bayan Allah ya halicce shi to kafin halittar al'arshin da sammai bakwai ɗin da kasai bakwai ɗin ina da Allah yake ɗin ba da Allah yake da Allah ya ga ma sai shi sai ya shi filin a kai ko ba ba na ta ainihin ba ya ce fil ardi kuma sai a ɗauki ƙasa nan ne zai fi kili amma kai ya zaɓi ne ne da fi kili zai kili a ina a can sama sai satilin a can sama shi ne ya ce sun matsawa a kan arshi Allah ya yi satilin a kan alam tsakanin sama ta bakwai fa da inda al'arshin shi yake kamar diskarci ƙasa take zuwa kan kuma ruwa a tsakani akwai ruwa a tsakani a ciki a wuce tun da yana can can can can sama sama sama sama da sama bakwai amma duk da haka sai Allah ya ce ya alamu ma ya yi fil ardi ya duk da da yake can amma ya san duk abin da ke karkashin kasa da yake hudu kasa ya shige shi duk Allah ya san ma ya kurji minha duk wani abun da ke hudu kasa ya fi kasa Allah ya san da shi wa ma yanzu minan sama'i da ke saukowa daga sama ya zo ƙasa wanda shi yana sani da shi wa ma ya aruji fiha da abin da yake tasowa ya shiga saman ma Allah ya san da shi ya san da shi sannan kuma da tsari wa huwa ma'akum Allah yana tare da ku gaba ɗin ta halitta duk halitta Allah yana tare da ku tarayya irin da jiki yanda inuwanka za ta rika duka a'a Ya Allah ya ƙara bayani wa huwa ma'akum aina ma kuntum sai ce wallahu bima ta'maluna basir kalmar basir ne basir wace irin tarayya ke nan tarayya ta shan innahu bi kulli shay'in alim nan kuma yace huwa ma'akum innahu bi kulli shay'in innahu bi kulli shay'in basir tarayya anan ta gani ne duk wannan distance din ya shi amma yana ganin abin da kuke yi ganin shi yana tare da yana tare da ku dan kuma ma yakunu min najwa salatatin illa huwa ma'ahu su illa huwa ma'ahu wala kaza yace innahu bi kulli shay'in alim dan ma'iyatu ilmi ne dan a basari na tarayya ta gani dan kuma tarayya ta sani abin da ke wakana salaful hadith kaga fa khassasat ayatu sifat al-ilmi a can sai ayan ilimi وهو مع وقوله وهو بكل شيء عليم kuma fi kauli sannan kuma nan sai yake ya alamu ma ya liju fi ardi ma ya kuci da ثم في ختام الآية أيضا ذكر قوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فهي إذا معية علم وقدرة وإحاطة tarayya da أنت تموم da mu من ce ta san muke yi ya ce da ta da take da iko yana tare da yana da iko duk abin da take a lokacin da ya sauran ka kuma ku ce halaka mutum kuma da wannan fawa ba za zafi ba wani zafin shi bane yake tare da mu fa hasha lillah hasha lillah kamar ka ce a'udhu billah Allah ya wuce haka an yakuna mulamisan li khalqihi a ce Allah yana yana ta'a halittarsa a ce ya daidaita a kan al'arshi amma sai ka ya hau al'arshi ya ta'a shi haka yadda mutum ke taɓa kujera san Allah yana nesa ba wata halittarsa da Allah ya yake abin nan gara da ita ko ya da ita ko ya zauna babu Allah yana nesa duka wata halittarsa Allah ya ce duk da ka buga ka bar Allah ce wa ma laha haka qadari wallahi ba ku san ba a kimanta Allah yanda ya cancanta a kimanta shi ba a ajiye Allah a matsayin da ya dace a ajiye shi wani ɗan adam in an aka fara bayan Allah sai kwakwalwan shi ɗan tsokakkiya sai ta jawo masa kawai ai kaman mutum ne inda ce ke zama a kujeran mulki haka Allah Allah yana nesa da komai in dai har san mai haku, wanda har aka saki ka ba ta dogaro da wani abu sai aka dora ta kawai ba ta taba wannan ba ta taba sama ta uku tana inda shi ba inda suka dogara abin da ya baka mamaki haka shi kuma hmm? wannan sama ta daya haka ba inda ya rike talata nan gare ta nan ko ta nan ko ta nan sai aka zo aka yi sama ta biyun haka ita ma kawai ba inda ta dogara kuma kuma ta dogara ba wani fila nan aka tsora wani fila nan aka tsora guda bakwai ba mai taɓa wani na ta nan gefe na ta nan na ta wata ita ta rike su idan wannan idan wannan yana ba ta mamaki ta karka ganewa to idan kwakwalwanka a waɗannan abun halitta ne irin da ka karka ganewa to kai of shi wanda ya yi halitta ya wuce duk tunaninka ya wuce duk tunaninka ba ka ta an gane ya wuce duk tunanin mutum subhanallah Allah rufa mana an yake au au mu ma zuwa nahum kuma ce Allah yana cakuɗe da mutane inda ce ana ma'akun eh, Allah da muke nan yanzu Allah baya tare da mu bai sabu da muke ba yanzu idan mutum yana wani mugu abu kuma sai dai Allah sai ya tare da ku ba ka ke faɗa ba ai ba kana nufin ya sauko shi Allah lokacin da kake yana tare da ba kana nufin ya sauko ya shiga ɗakin ne ma'ana yana tare da ku bi ma'ana yana sani da abinda kuma yana kallon ku kuma yana jin ku kuma yana jin ku ba wai Allah ya san ko bane ya da mu da masu magana ya mutu da shi yana ake nufi au halan fihi ko Allah ya sauka cikin jikin mutum ko Allah ya sauka incarnation ko ya sauka a cikin jikin mutum yanzu da jikin sana'a amma yana tafi da Allah ina fata an gane ko aw muttahidan ma'an ko kuma Allah ya ci a kudu ma kawai ku yi mulki yadda za a duka sakura a sa mata ne a sa mata gishiri kana ganin gishiri yadda za a sa suga a shayi a motsa kana ganin ga shayin nan da wanda amina ko in suke da ake Allah ya gwamu su da ɗan adam kawai shi ne alfanaku wal da muka yi a cikin subhanallahu Allah ya wuce nan Allah ya fi ƙarfi nan amma ya ƙulu zalimuna game da irin waɗannan maganganu da azzalimai suke faɗa wa Allah uluwan kabilan Allah ya ɗaukaka an ɗaukaka mai jima ke da ake tsammani فالآيات القرآنية حين تتعرض صراحة للظاهر والباطن to lokacin da ayoyin alkur'ani suke magana a kan suke sabo a da ke zahiri da baɗini ثم تشد من قريب او بعيد الى تلك sofiya da والباطنيه sannan kuma sai zo a nan ne za ku nuna cewa akwai fahimta ta nesa yadda su duniya da kuma fahimta ta kusa ake fahimta ayoyin a kusa yayi yi nesa da yadda su ba'idiyya suke fahimtar su as-sufiyya al-ba'idiyya ta kasimatuhum al-wad'iyya da suke rarraba zahiri da ba'ini ina fata da ko wannan shi abin da ya sauka a yau ne Allah ya kai mu ko mai zuwa za mu tashi التفسير والتأويل tafsiri ce ne an yi tafsiri ne kuma tawili an gane duka za mu wannan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan biyu kenan a tafiyar wa ta'awilu ba ta fa ana ko abubuwan ba dai alhamdulillah amin ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته